Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kiloha 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da FM. Sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro ya ga dama za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shiri yau Litinin 21 ga watan Maris ɗin shekara ta 2016. na tare da Usman Ahmad Kabara ga kuma kanun labarai. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun harba barkonan tsohuwa akan magoya bayan 'yan adawa a rumfunan zaben shugaban kasar da aka yi jiya Lahadi. ɗaruruwan 'yan gudun hijirar siriya da ke gudun yakin da aka kwashe shekaru biyar ana fama da shi suna ci gaba da isa gabar tekun girka ta wasu lalatattun jiragen ruwa shugaban amurka barack obama ya sauka a kasar cuba a jiya lahadi a ziyarar da ke nuna ɗimbin tarihin lalacewar dangantakar diflomasiya ta shekaru 55 To bayan kun gama shan labaran duniya za mu dubi taron samun zaman lafiya na yaƙi da tsatsauran ra'ayi da malaman addinin musulunci suka kammala a abujan Najeriya. Kamar yadda kuka ji a kanin labarai, shugaba Barack Obama ya kai ziyarar tarihi ƙasar Cuba. babu aboki na dindindin kuma ba maki na dindindin munajarar diplomasiya kenan in ji malam mustapha kurfi na jami'ar harvard zai dubi irin tasirin da wannan ziyara ta ko kuma za ta dora a kan dangantakar ƙasashen biyu ibrahim alfa ahmed kuma zai gabatar da ciki da gaskiya jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun harba barkonon tsohuwa a kan magoya bayan 'yan adawa a rumfunan zaben shugaban kasar da aka yi jiya Lahadi. dumbin 'yan sandan da aka jibge a brazzaville babban birnin kasar congo ne suka tarwatsa jama'a an dai fara kidayar ƙuri'un da aka kada a zaben da ake tsammanin tazarcen da daddan shugaban ƙasar denis sassi ungwesu da ke neman shekaru 30 yana mulki a shekaran jiya ne dai aka ba da umarnin katsa layukan wayar sadarwa tun daga buga waya har zuwa sakon karta kwana wanda ministan harkokin cikin gidan raymond zufiri umbolo ya sanar da manyan kamfanonin sadarwar ƙasar game da wannan doka an sami kwafin takardar da aka ba da wannan umarni a shafin sadarwar intanet sai dai an rubuta wasu lambobi kadai da za su iya karbar waya ko kuma su buga ko su aiki da sakonni a jiya din janar jean mary mai ritaya yana ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar da suke hamayya na neman shugabancin ƙasar. ɗaruruwan 'yan gudun hijira da ke gudun hijira a ƙasashen turai wanda suke fitowa daga syria suna gujewa yakin shekaru biyar da ake fama da shi suna ci gaba da isa gabar tekun girka ta wasu irin lalatattun jiragen ruwa duk wada yarjejeniyar da turai ta kulla ta aikawa da 'yan gudun hijira zuwa turkiya shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa a jiya lahadi da daddare akalla mutane sama da 900 ne suka sauka akan iyakokin na wannan teku wanda suka fito daga ƙasashen kasashen Siriya, Iraki da Afghanistan suka isa wasu tsibirai guda hudu da ke kan tekun Aegean. Mahukunta sun bayyana cewa wasu mutanen Siriya sun mutu, haka kuma wasu 'yan mata guda biyu sun nutse a ruwan da ke Turkiya daura da tsibirin Rhodes da ke Girka, inda Girka ɗin take iko da wannan wuri. Haka kuma The Red Crescent sun ba da rahoton cewa wasu mutane sun mutu 'yan gudun hijira kamar guda tara a kan yankin tekun ƙasar Libya da ƙasashen Turai. turai kungiyar turai ta ware kwararru wanda za su yi aikin tantancewa game da kuka ko kuma shigar da takardun neman mafaka da 'yan gudun hijirar suka yi a hukumance Shugaban Amurka Barack Obama ya sauka a ƙasar Cuba a jiya Lahadi a ziyarar da ke da ɗimbin tarihi game da lalacewar dangantakar diflomasiyya ta shekaru 55. Obama dai shine shugaban Amurka na farko da ya kai wannan ziyara a kusan shekaru 90 da suka shuɗe. Obama zai amshi marabar da aka yi masa da yin jawabi wanda zai yi a gidan talabijin ɗin ƙasar inda 'yan ƙasar kuma suke ci gaba da nuna murnar zuwan shugaban inda zai faɗa musu kasancewarsa a garin da kuma ziyarar da ya kai da dalilin wakilin kaita wanda yake sa ran za ta amfani 'yan baya wanda suka hada da amurka da ita cuba fadar gwamnatin amurka ta white house ta bayyana cewa wannan ziyarar ta obama za ta dauki kwanaki uku da kuma jawabin da zai yi a gidan talabijin din cuba wadda wata manuniya ce game da wata sabuwar makomar yanayin diflomasiyya a tsakanin kasashen guda biyu da suka sha fama da cacar baka a watanni takwas da suka wuce ne dai aka fara maganar wannan maido da dangantaka tsakanin kasashen biyu a ƙarƙashin mulkin shugaba obama dama wanda yake kallon wannan abu a matsayin wani abin a zo a gani wanda zai bar ma 'yan baya wanda za a iya tunawa da shi ko bayan ya bar mulki a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. lauyan da yake kare wanda aka fi nema ruwa a jallo da a kama shi wanda kuma a kama shi a belgium wato salah abdulsalam ya ce zai kai babban mai gabatar da kara na kasar faransa game da yanayin da ya ce ya yi katsalandan ga shari'a wanda hakan ya saba ma ka'ida ya ce zai kai shugaban ko kuma shi mai gabatar da karar na kasar faransa game da wani taron manema labarai da ya yi wanda ya nuna cewa shi salah yana bawa 'yan sandan kasar haɗin kai wanda aka kama shi a a Mozambique. Haka kuma ya ce sala yana ba da goyon baya ga 'yan sanda sannan kuma yana nuna cewa da ya so ita da wani bam a wata stadium amma ya fasa. Jami'in 'yan sandan da suke na kasa da kasa da kuma na kasar Belgium sun bukaci cewa gwamnatin kasar da ta sanya ido sosai akan iyakokinta don gudun kada wadda suke hulɗa da shi Sale su fice zuwa cikin kasashen Turai. Haka zalika shi dai Sale shine wanda ake zargi da kitsa harin da aka kai a a ƙasar Faransa a cikin birnin Paris wanda ya hallaka mutane sama da ɗari ya jikkata da dama. 'Yan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican na kusantar zaben fidda gwani da za a yi a jihohi guda biyu masu tsauri wajen zaɓar ɗan takara wanda za a yi a ranar Talata mai zuwa in Allah ya kai mu. Inda attajiri Donald Trump da abokin hamayyarsa da ke biye da shi sanatan Texas wato Ted Cross za su fafata. Akwai yiwuwar raba wannan karawa ta fidda gwani a jihohin a yayin da ƙuri'ar jihar jihohin yammacin Amurka wato kamar su Arizona za su biyo bayan da suka iya mara wa shi Trump baya tunda a buga takardun kada kuri'a kuma sun fito da sunayen waɗanda a baya suka ce sun janye daga takarar ta jam'iyyar Republican. Ted Cruz dai yana nuna cewa shi kadai ne zai iya karawa ko kuma kada Donald Trump to amma akwai yiwuwar Donald Trump na iya lashe samun wakilai guda hamsin 58 a gangamin na Republican inda jam'iyyarsa za ta zaɓi wanda ya dace da takarar ko wanda jama'a suka zaɓa shekarar 2016. Ƙuri'un na jin ra'ayin jama'a kuma sun nuna yiwuwar ted zai iya cin zaɓe a jihar utah wanda kuma jiha ce da take ita ma yammacin amurka daga trump har cross duk sun yi wa wa'annan masu kaɗa kuri'a alkawuran cewa za su iya ƙoƙarin su wajen magance kwararar bakin haure da suke ƙoƙarin shiga amurka a koyaushe sai dai ba a zaton ɗan takarar da ke bin su wato gwamnan jihar ohio john kasich zai iya tabuka wani abin arziki a jihohin. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi aka kammala taron ƙasa da ƙasa akan samun zaman lafiya da yaƙi da tsatsauran ra'ayin addini a Abuja, Najeriya. Wakilin sashen Hausa Nasiru El Hakaya shi ya aiko mana da wannan rahoto. وحرصوا كل الحرص على أن يفهموا الدين الإسلامي على حقيقته لأن هذا يا زما واجبي مسلمي su dage wajen fahimtar raƙiƙanin koyarwar addinin musulunci waɗannan matsaloli da kuke gani sun bijiro ne saboda raunin da musulmi suka samu da ya kawo suka rarraba har wasu suka samu gurɓatacciyar aƙida da ta sanya su zarmewa shugaban majalisar musulunci na duniya rabi'atul alamil islami sheikh abdullah abdul muhsin a turki ke magana a taron ƙasa da ƙasa kan zaman lafiya da lumana da aka kammala a abuja sheikh a turki wanda tuni ya koma saudiya ya yaba musulmin da da suka taru don fahimtar addini da yakar gurɓatacciyar aƙidar boko haram da sauran rabe-rabe sakamakon barin manufar musulunci ta mutunta ɗan adam bisa dokokin allah muhammad umar nijallo ya zo taron daga ƙasar ghana shi ilimi na farko ne kamar kasa ne baya karewa ya kamata kai malami mai ciran mutane zuwa ga musulunci kowane lokaci kana samun karuwa ka samu guzurin da zaka ta cin yan uwa na biyu kuma sako ne yanda za a yi a cira al'umma su fahimci musulunci tsantsayen da ya kamata shi yasa aka tara tara manyan malumma da cikin afirka duka saboda a karantar da su ta wani hanya za su bi su cira mutane akan musulunci an gayyato 'yan dariƙa taron shin izala za su daina yi musu dirar mikiya abdullahi digi babban jami'i ne a kungiyar ta izala dama ba mu ce musu mushrikai ba abinda muka ce idan mutum ya yi abin da a shirka to shi zai kasance mushriki amma idan ya tuba gabanin mutuwansa ai ba mushriki ba ne saboda haka ba mu aibanta su mu muna faɗa a tsakaninmu da Allah abinda kitabu wasu sunna ya faɗa don haka ƴan uwanmu ne musulmai muna so mu kira su mu taru mu yi tafiya kan kitabu wasu na. Alhaji Abdullahi da kai jigo ne a wannan izala kuma na ji har an gayyaci Sheikh Sani Haya Jingir gaskiya ne shin wannan ya nuna kuna tunanin sake haɗe kungiyar nan gaba ɗaya kamar da ke in Allah ya yarda muna wannan tunani mun gayyaci ya haya Jingir amma unfortunately ba ɗaya ciki. cikinsu ba su ba wakili ba mu ji daɗin wannan ba domin mu muna son tafiyan nan mu taru mu haɗe wuri ɗaya a yi tafiya ɗaya suna kira akan kitabu wa sunna muna kira akan kitabu wa sunna to mu zai sa ba za mu tafiya tare ba wannan yana ci mu kowa tuwa ƙarya su zo mu taru mu yi tafiya tare domin mu tsira tare kafin rufe taron wanda shugaba Buhari ya buɗe shugaban Izala shek Abdullahi Balalawo ya nemi a riƙa yi wa gwamnatin addu'ar nasara kan yaƙi da cin hanci da rashawa da gamawa da Boko Haram. Kowa zai addu'a daga yammacin lahadin nan an ga malarta wa'azin na ficewa daga abuja cikin motoci safa-safa inda kuma ke cikin yanayi na gajimare don shigowar damuna nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya To kamar yadda kuka ji a labaran duniya jiya shugaba Barack Obama na Amurka ya fara ziyarar kwanaki uku a ƙasar Cuba Shugaba Obama shine shugaban Amurka na farko wanda yake kan karagar mulki da ya kai ziyara ƙasar Cuba cikin shekaru casa'in. Shin wani irin tasiri ne ziyarar shugaban zai ɗora a kan dangantaka tsakanin waɗannan ƙasashen da suka daɗe suna zaman doya da manja waɗanda kuma suka katsa hulɗar jakadanci shekaru hamsin da biyar da suka shige? Tambayar kenan da ne wa Malam Mustapha Kurfi wanda yake ilimi mai zurfi a jami'ar harvard da ke birnin boston nan amurka to akwai abubuwa da dama waɗanda wannan ziyarar ta kunsa kuma ana sa ran ziyarar za ta haifar da abubuwa da dama farko dai ya aji tarihi domin kamar yadda kika ce din shekaru 88 kusan shekaru 90 ana neman shekara 100 tun daga lokacin da shugaban ƙasar amurka calvin coolidge haifi da kai ziyara ba a ƙara samun wanda ya ji ba kuma wannan matsala ce wadda an san cewa akwai abin da ya shafi kamar bambanci na yanayin shugabanci da yanayin tattalin arziki tunda cuba ƙasa ce wadda take ta 'yan gurguzu eh. ba kamar amerika ba take a ƙasa ce ta jari hujja so bayan da ya zama cewa an ɗau lokaci tsawon wannan shekarun masu yawa ana ta cacar baki ko kuma a ce yakin cacar baki kuma da kuke kiran war kenan <laughs> zaman doya da manja zaman doya da manja yawa to wannan ziyarar da obama ya kai ta nuna mana cewa wato duk da akwai wannan rashin fahimta da rashin jituwar to amurka ko kuma shugabanci na obama musamman ƙarƙashin jam'iyyarsa ta democrat wanda suna da sassaucin ra'ayi in ji kawana da 'yan republican 'yan eh. ra'ayin rikau 'yan ra'ayin mazan jiya to ya nuna kenan su har kullum suna ƙoƙarin su sake duba irin mu'amala da ke akwai ne ta dangantaka da ke tsakanin dangantakar jakadanci da ke tsakanin ƙasashensu ƙasarsu da sauran ƙasashe wato idan akwai rashin fahimta tsakanin shugaban ƙasa kaza da shugaban ƙasa kaza to da abin da za a yi na a samu gurɓata ko rashin daidaito na dangantakar da ke tsakanin jikadancin ƙarshen ta ba a kan shugabannin zai kare ba a kan jama'ar ƙasar zai kare. a saboda haka to a saboda haka wannan ziyara da obama ya kai wani darasi ke na shugabanni za su koya daga gare shi to darasin gaskiya tana da yawa daga cikin darasin akwai cewa kamar yadda wata munazara theory kenan ta ta diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa take cewa babu aboki na dindindin kuma ba maki na dindindin wato duk sanda aka ce akwai alaka tsakanin ƙasa da ƙasa har kullum kokari za ta rike ta duba ya za a ta kyautata mu'amala yanzu kin ga shi Obama zuwan da yi ai ya tabbatar da in bai hanzarta ya wannan ziyarar ba nan da yan watanni sauka daga shugabancin ƙasa wannan tarihin baya nan bai iya aji shi ba kenan sannan idan aka yi rashin dace a jam'iyyance yan republican suka hau shugabanci to wannan ziyara ba za yi ba domin dama ya daɗe yana ta ƙoƙari a matsayin shi na tsohon ɗan majalisar dattawa a matsayin shi kuma shugaban ƙasa ya yi ta ƙoƙarin ganin cewa an cire wannan takunkuma kan wannan ƙasar kullum abin da ke nuna masa shine idan muka ci gaba da barin takunkumin nan muna faɗa da su to ai mutanen ƙasar ne ba mu ba su damar da za su iya su yunkura ba su samu yancin da suke nema kuma daga cikin abin da za mu iya fahimta a wannan ziyarar shine kasancewar zuwan nashi ya ƙara sanya karsashi da ƙarin zakami da kuzari ga 'yan fafutukar neman 'yanci da ke cikin ƙasar da masu ƙoƙarin kwato haƙƙin bil'adama da 'yan ƙarajin kare 'yancin bil'adama. Eh. to a dai muna sa ran kenan dai za mu da samun goyon baya da kuma faɗaɗa hanyoyin da za mu isar da sakonni. Don ba kamar irin ƙasashen mu bane fa da ake cewa ana ganin cewa ba mu ci gaba ba an yi kaza an yi kaza an yi kaza a cikin Cuba ba sa da wannan yalwar hanyoyin na isar da sakonni na kafofin yada labaru na irin su talabijin da rediyo da kafar da irin su intanet din yanar gizo gizo da sauransu suna da wa'annan matsalolin kenan har yanzu akwai buƙatar shugabanni su fahimci cewa a rika kokarin duba me za a yi don a ta ma'amala. ba wai lallai sai fa'idar ta dawo ga shugabancin da kuke yi ba Malam Mustapha Kurfi kenan na Jami'ar Harvard da ke nan Amurka Shin me zai faru ga dangantakar ƙasashen biyu idan a watan Nuwamba jam'iyyar Republican ce ta lashe zaben shugaban ƙasa? Don jin amsa a kasance da mu a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu. Kada kuma a mance waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya. Kiga mutum na da 65 bisa 50 wani na da 46 bisa 40. sannan duk waɗanda aka yi ma wannan ƙarin girma babu musulmi ko ɗaya a ciki muna so gwamnati ta zo ta duba wannan abu da idan rahama idan mu ne muke ba mu da gaskiya akan wannan kokin da muka yi to a hukunta mu idan kuma su ne waɗanda ba su da gaskiya to muna son gwamnati ta zo ta yi hukunci a kan shi jama'a assalamu alaikum a yau ma muna hukumar gwamnatin tarayyar najeriya mai suna hukumar bunƙasa sayar da kayayyakin najeriya a ƙasashen waje ko kuma najeriya export promotion council a turance ko dai nepc a takaici a wannan hukuma yanzu samun ƙarin girma ya zamo sai idan kai ɗan wata ƙabila guda ta Najeriya ce. Ba ma wai a ɓoye ake wannan abu ba domin kamar yadda muka bayyana a shirin da ya gabata muna riƙe da kofi na jarabawar ƙarin girma da aka yi wa ma'aikatan wannan hukuma inda ƙiri-ƙiri aka ƙara ma wasu maki har ma suka samu maki fiye da abin da ya kamata a ce mutum ya samu idan da ya amsa dukkan tambayoyin da aka yi masa daidai. A shekarar da ta shige ta 2015 hukumar ta bunƙasa sai da kayayyakin Najeriya a ƙasashen waje ta gudanar da wannan jarabawa. Hukumar da aka damƙa mata alhakin gudanar da jarabawa dai ita ce cibiyar haɓaka gudanar da mulki ko Center for Management Development CMD a takaici. Kamar yadda muka faɗa a shirin da ya gabata. jami'in da ya kula da wannan jarabawa a madadin cibiyar ta cmd shine mr jb muhiya jami'in cibiyar mai kula da yankin abuja shine kuma ya sanya hannu kan sakamakon wannan jarabawa jarabawa da ma'aikata hukumar NEPC suka yi domin ƙarin girma an raba ta gida uku. Tambayoyi akan ƙwarewar mutum kan mukamin da yake nema za su samu maki hamsin cikin ɗari. tambayoyi a kan tsari da dokokin ayyukan gwamnati za su ɗauki maki 40 daga cikin 100 yayin da sauran maki 10 cikin 100 za a bayar kan tambayoyi na al'amuran yau da kullum a cikin waɗanda suke jarabawan nan akwai wata 'yar uwar muƙaddashin shugaban wannan hukuma wato mr muraina olajide ibrahim sunanta fatima bosede lawan tana da ƙawa da suke aiki tare mai suna ajibola akande abin mamaki shine kowacensu ta samu maki 27 cikin 40 a sanin tsarin ayyukan gwamnati kowacensu ta samu maki 38 cikin 50 a sanin kwarewa kan aiki kuma kowacensu ta samu maki 9 cikin 10 a sanin harkokin yau da kullum dukansu biyu an yi musu ƙarin girma haka irin wannan abin mamaki ya faru ga wasu mataimakan daraktoci guda biyu mr babatunde olusegun faleke da wani aminin sa mai suna Mr. Samuel Abolaji Oyeyipo. Dukansu sun samu maki 29 cikin 40 a sanin tsarin ayyukan gwamnati, 44 cikin 50 a ƙwarewa kan aiki, da kuma takwas cikin goma a harkokin yau da kullum. Dukansu biyun an yi musu ƙarin girma zuwa mukaddasan daraktoci. To, amma wani abu na ƙarara shine yadda aka yi ƙarin maki fiye da kima ma wasu. har ya kai ga an ba su ƙarin girma misali akwai wani mai suna mr oga wanda aka ba shi maki ashirin a jarabawar da kwata-kwata maki goma mutum yake iya samu idan ya amsa dukkan tambayoyin daidai akwai wani mai suna mr rufus durodaye daga jihar ondo wanda aka ba shi maki goma sha bakwai a jarabawar da iyakacin makinta goma ne aka ƙara masa girma zuwa mukamin mataimakin darakta akwai wani lauya mai aiki da ofishin babban darakta hukumar ezra yakusak wanda aka ba maki goma sha hudu a jarabawar da iyakacin makin ta goma ne shi ma aka masa karin girma zuwa mukamin mukaddashin darakta sai kuma wani dan jihar niger tilo da ya ci more irin wannan karin maki mai suna bello ibrahim noma wanda aka ce ya samu maki 46 a cikin bangaren jarabawar da iyakacin makinsa 40 ne idan mutum ya amsa dukkan tambayoyin da aka masa daidai wani abin duba kuma shine yadda a duk cikin mutane guda hudu da aka yi makarin girma zuwa mukaman daraktoci babu musulmi ko guda ɗaya daga cikin mutane guda bakwai da aka ba mukamin mukaddasan daraktoci babu musulmi ko guda ɗaya sannan kuma daga cikin mutane guda biyar da aka ba ƙarin girma zuwa mataimakan daraktoci babu musulmi ko guda ɗaya Tijjani Zakari na ɗaya daga cikin mataimakan daraktocin wannan hukuma da wasunsu da suka rubuta takardun kuka ga hukumomi, to amma sai aka fara yi musu bita da kulli. Ya ce a bayan ƙara ma wasu maki da rage ma wasu an kuma soke wasu daga cikin mukaman da ya kamata a ce an ba su a bayan da aka gano cewa duk da wannan murɗiya da aka yi su ma za su iya samu su haye don haka sai aka ce an rufe waɗannan kujerun ba za a cike su ba ya yi misali da wani wanda tsakaninsu rabin maki ɗaya ne kawai kuma ya girme shi da shekaru hudu kan wannan mukami to amma aka ɗauko shi aka ɗora shi a samansa duk da ayin da suka yi din nasu na abu da duka wanda suka ce ina da shi sittin ma da bakwai da rabi wanda kuma ya zo baya na wanda shekara hudu na bashi an ce yana da sittin da takwas amma shi sai aka ce an bashi ne ba za a bani ba saboda babu gurbi sai muka ah, to a ce babu kansi kuma mu a cikin department da ke akwai akalla department goma sha ɗaya ke akwai to directors guda hudu kawai ke akwai akwai cikon guda bakwai da za a yi amma hudu kawai aka ba to muka ci to sun zama bakwai kenan ina sauran department uku suka ce an rufe su kuma saboda ai sun samu eh, takarda cewa wannan department din suna da damar su rufe su saboda ka su rufe saboda haka ba za a tura mutane gaba ba bayan mun yi jarabawan mun cin sai sannan aka je aka ce an samu takardar rufe su kuma ita wannan takardar rufe su da aka ce an samu ita kanta ba ta da makama ba dai tushe saboda babu ministan da muka ga ya rubuta wannan takarda babu wani kaman a ce ko da mana sakatare ba na ministry ya rubuta wannan takarda kawai wani mutum ya rubuta takarda ya ce an umarce shi ya rubuta amma daga karshe sai ya rubuta sunan shi kamar ya ce an umarce ni in gaya muku cewa an rage abu kaza zuwa kaza to me ya ce wani ne ya umarce ni daga karshe abinda da ake kira a wurin aiki sign for the minister honorable minister sai ya rubuta sai signin surin shi ce inji ne to abin da ya faru kenan kuma duk akwai waɗanda takardun mun ba su kwamiti na, na national assembly suna bincike a kansu akwai ma'aikata ta gwamnati da ke sa ido akan ayyukan ku duka kun kai wannan korafin zuwa gare ta wato mun rubuta mun kai ita ministry to amma har yanzu ba mu samu wani uh, bayani ba ko wani uh, response daga wurinsu har su shawaga da birnin namu ma jiya suke gaba na saboda wata shida yayi yi magana mu ya zama magana banza ta zama belated saboda haka babu abin da za a kamata ma yi a hukunta mu mun yi kazafi wata shida ya wuce dama lokacin ne idan kana da wani korafi za ka yi wace mataki aka ɗauka akan ku kenan tun da an ce kun yi kazafi. to ɗaya daga cikin matakan da suka ɗauka a kan mu shine suka ce za su mana eh, transfer da za su tarwatsa mu ai sai in mun haɗu ne sannan kanmu zai haɗu mu riƙa neman mu. saboda haka a cikin wannan shirye-shiryen da aka transfer ma ni an kai ni garin da babu ma da ofis wato duk yawancin da aka duk wanda ma aka kai su akalla duk waɗanda ake son a yi musu wato shi cin fuska ɗin ko victimization an kai su wurare wanda akwai inda za su samu wuri su zauna akalla akwai ofis to amma ni sai aka kai ni ma inda babu ma da ofis saboda haka ban san yadda zan je in yi aikin ba kin ga dai salen cewan akwai cin fuska to sannan duka sauran wanda aka ɗauka aka kai dukkan su 'yan arewa ne in bayar daga mutum guda uku waɗanda su an kai su ne kuma su zama manya su 'yan kudin su ne za su shugabanci lagos da south west da south east waɗanda aka yi su ne shugabanni sannan duk waɗanda aka yi wannan ƙarin girma babu musulmi ko ɗaya a ciki to amma waɗanda aka ɗebo a bayan ku da aka ce yanzu su ne suka zama shugabanni a kan ku yarbawa ne su eh ɗaya daga cikinsu ma ya riga ya yi transparent service ɗin shi ya koma wata ma'aikata daga baya sai muka gan shi a ofis sai aka ce an yi reinstating din shi wato an sake dawo da shi wurin wanda a dokar aikin gwamnati idan kai transfer na service dinka akwai bambanci da abin da ake kira secondment shi in kai transfer duk ka tafi ne ga baki ɗaya baka sake dawowa to amma shi sai gashi ya dawo aka ci mana IR institute nashi sannan aka bashi wannan dama bayan mu yake da shekara hudu sai aka zo aka yi musu jarabawa suka iske mu mu gashi an biya mu mun zo kudin da za mu zo a jirwa da mu sai ba a yi mana ba aka ce a'a ba za a yi mana yanzu ba sai daga baya sai aka yi musu sai suka iske mu shine sai muka zauna da su muka ƙara shekara ta hudu su kuma suka iske mu suka zama sun zama qualified shine sai aka yi musu jarabawa aka haɗa mu da mu da su aka wannan jarabawa wanda shine sai aka ɗauko su kuma sai aka dora su akan mu suka zama su ne mu aka ce duk ba ku ci ba aka ce duk ba mu ci ba to kamar yadda na faɗa kuma sai gashi sakamako ya nuna duk mun ci wannan jarabawar an je an cancanza sakamakon jarabawa saboda haka muna so gwamnati ta zo ta duba wannan abu da idan rahama idan mu ne muke ba mu da gaskiya akan wannan kokin da muka yi to a hukunta mu idan kuma su ne waɗanda ba su da gaskiya to muna son gwamnati ta zo ta yi hukunci a kan shi a shirin mu na gaba za mu ji hujjojin shugabannin hukumar ta nnpc na yin ƙarin girma ma 'yan uwansu da danna haƙƙin waɗanda akasarinsu 'yan arewacin Najeriya ne a huta lafiya. To madalla kafin mai sallama ga takaitattun labarai. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun harba rukunan tsohuwa a kan magoya bayan 'yan adawa a rumfunan zaɓe a shekaran da aka gabatar a jiya Lahadi a ƙasar Congo inda suka tarwatsa ɗimbin jama'a a Brazzaville babban birnin ƙasar. ɗaruruwan 'yan gudun hijirar syria da ke gudun yakin da aka kwashe shekaru biyar ana fama da shi suna ci gaba da yin tururuwa zuwa kan tekun girka daga wasu sassa daban-daban a lalatattun jiragen ruwa shugaban amurka barack obama ya sauka a kasar cuba a jiya lahadi a ziyarar da take da ɗimbin tarihi na lalacewar dangantakar diflomasiyyar shekaru 55 lauyan da yake kare wanda ake nema ruwa a jallan nan da aka kama a belgium wato salah abdulsalam wanda lauyansa ya ce zai kai karar babban mai gabatar da kara na kasar faransa game da cewa ya yi wa shari'a katsalandan na bayanin da yawa manema labarai 'Yan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican na kusantar zaben fidda gwani a jihohi guda biyu masu tsauri wajen zaɓar yan takara a wanda za a yi ranar Talata mai zuwa in Allah ya kai mu. Attajiri Donald Trump da kuma abokin hamayyarsa Sanata Ted Cruz su ne za su fafata a wannan zaɓe. Akwai yiwuwar raba wannan karawa ta fidda gwani a jihohin a yayin da da kuri'u na jihohin yamma da Arizona za su iya ba Trump wata dama. masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci to amma idan allah ya yarda za mu sake dawowa da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon najeriya domin gabatar da wani shirin ciki hadda da rashin tayi a halin yanzu kuwa jin mai alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.